yanzu haka tuni hukumar zabe a Najeriya a INEC ta ma kammala baje sunayen masu kada kuri'a da kuma na 'yan takara domin shiga zaben shekarar 2019 da ke tafe a jihar Adama arewa maso gabashin Najeriya har 'yan takara mata kusan takwas da ma wani limamin juma'a da kuma wani fasto ne ma suka tsaya takarar kujerar gwamna batun da hukumar zabe ke ci a ci gaba ne a demokuraɗiyya barista kasim ganagaidam da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta a jihar adamawan ya koyi karin haske dangane da wannan ci gaba mata a kowane mazaɓi kuma gaskiya sun karu kuma wannan abu ne na mai kyau wato siyasa ya fara kama ƙasa mata ma sun fara tashi tsaya sun tashi sun tsaya kenan su shiga cikin harkar siyasa kuma al'umma ma sun fara karɓar su akwai shugabannin addini ma kuma sun fito sun zama yan takara na da limamai da fastoci muna da su a cikin fom namu kuma sanannun limamai da kuma sanannun fastoci wannan duka halama na alheri ne idan su din suka shiga suka samu mukami kaga mu hankalinmu ya kwanta ga ilimin Allah ga kuma na zamani kaga sai a samu shugabanni na kwarai wanda za su biya bukata kuma Allah ya shi Allah kuma ya sa a dace din wato ci gaba ne da a ci gaba ne kwarai da gaske to da yake a wannan litinin ne ma jadawalin hukumar zabe na soma kamfen zai soma aiki to wai koya tsarin yake ganin cewa jam'iyyu da dama ne ma za su shiga takara ila yau ga kwamishinan hukumar zaben barisa kasim Ganaga ga mu kuma akwai doka babban doka shine idan za ka yi taro na kamfen dole ka rubuta wasiƙa ka gaya wa kwamishinan polis da shugabannin tsaro na jiha su baka takardan cewa sun baka approval kuma in zaka rubuta za ka gaya musu ga gurin benu naka ga ranar da ka yi ga kuma guraren hanyar da za ka bi saboda aikinsu ne su shugabannin tsaro su tabbatar cewa ba a yi karo ba to kaga idan muka karya doka baka faɗa ba kai wani takama kai wani gadara ta ga wai yanzu mun wuce lokacin takama yanzu sai duka nuna kanka ya waye kuma ka san doka bin doka shine wayewa yanzu ba takama daga dara ba ba masu irin wannan abu to sai dai kuma yayin da komai ke kankama a jihar Adamawa a makwabciyar ta ko jihar Taraba har yanzu da saurin na a kaba a jam'iyyar APC inda wasu gososhin jami'ar ke ficewa yayin da wasu kuma ke kwanciyar likimo bayan sabi da ratan da ake zargin ya auku lokacin zabukan fidda gwani honorable sale sa'ad dan majalisa dokokin jihar taraba ne ya ce mako akwai abin duba game da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar apc a taraba amma ya bayyana karara bai bai ɓoyu ba kowane kalma mutum ya so ya yi amfani da shi na ya saka yi abu da aka yi mini bai yi mini adalci ba bai wa kanshi adalci ba in bai yi amfani da kalman apc ta kore ni ba saboda haka ba yaro ba ne ni ba sai an bude baki an ce sale sa'ad mun kore ka ba a aikace bai ɓoye kowa ba kuma na san duk wanda zai adalci ya san duk biyayya na a matsayi da aka kai dinnan apc ta kore ni amma ni dan apc ne ina jira su gama aiwatar da abin da suke aiwatarwa ni kuma matsina da dan adam in nazarci al'amura in ga yadda al'amura za su zama yayin da wasu ke korafi su ko shugaban jam'iyyar a jihar na ko cewa ba haka mazancin yake ba mr aaron atimas shine ko jami'in yara labarai na jam'iyyar a jihar eh to siyasa kowane lokaci akwai korafi Ah, ba a rasa siyasa da kwararru kwararru don haka idan za a yi fushi ko kuma an yi fushin ma fushin ba zai je da nisa ba don saboda akwai aiki kuma yanzu ana dawowa kan wannan aikin don muna son kan mu haɗu tsaf mu tura wannan gwamnati mu ba wa mutanen tarama a ah, hali na numfashi da kyau don haka babu da wani damuwa sosai in Allah ya dai wannan kwararru kwararrun yana mutuwa kuma ya riga mutuwa don saboda ainihin magoya baya na wayannan 'yan takara suna da aka raba kuma sun zo tunin sun haɗa kai da 'yan takara sauran manyanmu kuma shi ɗan takarar yana magana da su a abuja yawancinsu ba sun yarda za a haɗa kai za haka ba wani magana. Hukumar zabe INEC ta ko tsara ca daga wannan Lahadi goma sha takwas ga wannan wata na Nuwamba ne ma za a soma kamfen Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.